ci gaba da al'ummar sakwato muke so shekara uku gajiya ba su nuna yi ba sokoto akwai biri hizbu godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya talita dan adam kuma ya sanya tsatsan dan adam kanin iyaye ya daura alhaki da kuma kula da tarbiyarsa a hannun iyayensa kirar Allah da aminci su tabbata ga annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabansa matansa ‘ya'yansa mabiyansa har zuwa ranar ƙarshe ina godiya da Allah subhanahu wata'ala da ya ƙaddare ni da halartar wannan mahadi mai albarka bayan neman izini ga shugaban zama manya manyan baki da aka gayyato na wannan kungiya ɗayan wannan kungiya malamai ɗalibai ɗan uwana maza da mata ina ƙara yi muku sallama irin ta addinin musulunci an nemi ne da in ɗan gabatar da wani abu da ya shafi matasa musamman na wannan kungiya mai albarka sai dai kafin na fara zan so in ba da uzurina ga malamai da ɗaliban da ke wannan mahalli na gabatar da wannan kasida ko makala a cikin yare na hausa wanda ba shi ya kamata ba sai dai wannan ya faru ne dalili na kasancewa da ni mai faɗi ko mai gabatarwa da masu sauraro an ce kusan kashi biyu bisa uku mu hausawa ne kuma shugaban wannan kungiya bayan ya gabatar da uzurin ko kuma neman in gabatar da wani abu na magana akan tarbiyya na tambaye shi da wani yare to shi ya bada dama a gabatar da wannan 'yar makala ko kuma wannan takarda a cikin yaren hausa dalilin wannan yasa za mu karanta ɗan abin da ya takaita a cikinta da hausa abu na biyu wannan ƙasida ko makala ko kuma magana ba ta kasance daga cikin tsarin ƙasidu na koyarwa ba mun san akwai rubutu na zube da abin da ya shafe shi da kuma tsarin rubutu na gabatar da ƙasidu gaban tarurruka da abin da ya shafe shi da kuma tsarin rubutu na tarurrukan ilimi da tsarin da manazarta rubutu suke bisa gare shi bisa ga wannan akwai malamanmu a nan da ɗalibai ire-irenmu da za su ga ƙila babu magana guda da aka yi acknowledging source nata mana aka mayar da maganan nan ga mai ita wannan ba a rubutu ne na tsarin koyarwa ba tare da ina cikin waɗanda dole su ne idan za su rubuta shekara ɗaya sai sun tabbatar da abin da suka rubuta sun mai da shi ga waɗanda suka ambace shi in kuma nasu ne su tabbatar da nasu ne a cikin abin da ya shafi research methodology ina fatan za a yi afuwa akan wannan bayanin wannan makala manufar wannan makala ita ce ta samar da wani bayani akan kalmar tarbiyya da asalin ta cikin addinin musulunci da ma wata mahangar ta daban abu na biyu hanyoyin da ake samar da al'umma ta gari wato masu tarbiyya abu na uku alamomi da siffofin mutum mai tarbiyya a cikin al'umma abu na hudu amfanin tarbiyya ga al'umma musamman al'umma musulma na kusa da na ƙarshe shawarwari da kuma kammalawa waɗannan da sauran bayanai duka wannan makalar za ta insha Allahu zo da su ma'anar kalmar tarbiya kalmar tarbiya na da ma'anoni daban-daban da suka hada da kiyaye yaro nemo hanyar da za a ciyar da shi gaba gyara rayuwarsa ba shi cikakkiyar kulawa da kuma ilmantar da shi in muka ɗauki wannan bayani na farko ashe za mu fahimci kenan ba kai yaro makaranta kawai ne tarbiyya ba sannan ɗaya daga cikin abubuwan da ke sa yaro ya zama mai tarbiya ne har ya kasance mai amfani ga kanshi da kuma al'ummar da yake rayuwa a cikinta sai dai ɗaukar yaro zuwa makaranta an taka matakin farko na ya kasance mai tarbiyya a waje ɗaya kuma ana iya hangen kalmar tarbiyya da ma'anar aiwatar da dukkanin halaye ɗabi'u ayyuka na gari kyawawan maganganu da yaro zai aiwatar waɗanda za su taimaka masa wajen miƙewa da daidaituwar rayuwarsa a nan in muka lura da kyau zai yi wuya kwarai matuƙa yaro ya ilimi ya amfana da ilminsa, ko ya amfanar da wani da ilimi ba tare da an sama mashi kyawawan halaye da kuma ɗabi'u ba a kore ƙarya a tabbatar da gaskiya a kore ƙazanta a tabbatar da tsafta a kore kasala a tabbatar da kazar-kazar a kori duk dukkanin wani abu na mugunyar ɗabi'a domin yaro ya tashi da kyawawan ɗabi'u da kuma halaye waɗanda wani shi idan ya dube shi zai yi koyi da shi domin daidaituwarsa bisa ga tafarki mai kyau a wata ma'anar kuma ta daban tarbiyya na iya kasancewa shirya yaro da ba shi kowane irin tsari mai kyau da zai aiwatar da rayuwa mai kyau da za ta kasance abin koyi a cikin al'umma ba kawai a saki yaro sake ba ka haifa ka saki ma al'umma wanda al'umman nan tana daga cikin waɗanda an mataimaka ga tsari irin na tarbiyya ya ɗore ko kuma ya rushe nan daidaita yaro ta hanyar tsari mai kyawu ta ɓangaren iyaye ne ko ɓangaren makamanta ire-iren hukumomi da abin da ya kama da su Allah wanda ya ɗaukaka yana cewa a cikin sura ta uku aya ta ɗari da goma kun kasance mafificiyar al'umma da muka fitar domin kuna ku yi umarni da alkhairi ko abin kirki kuma ku hana abin asha ku kuma kasance masu ba da gaskiya da Allah a cikin larabci Allah yana cewa bismillah rahmanir rahim kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah waɗannan suna daga cikin abin da yake umshe a cikin ma'anar tarbiyya wanda idan muka saka ido sosai za mu fahimci cewa tattali da kuma da duk ake yi wa 'ya'ya tun farawa wato ranar nemo masu uwa ne su kasance jekadu na gari da al'umma za ta yi alfahari da samun su a cikinta babu amfanin yaro ko matashi da ya girma har a kira shi babba har ya riƙe wani mukami ko wani matsayi da za a nune shi a cetir wanda kuma yana samun asali ne tun nema mashi uwa na san ya inganta ga hadisin manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallama da yake cewa ku nema ma uwarku ‘ya'ya ta gari kafin su zo anan kasancewar a ma'aiki alaihi salatu wassalam ya bayyana mana yadda za a nema ma ‘ya'ya uwa kafin su zo sai ya kasance samar da uwa ta gari tun daga farko na iya kasancewa dalili da asali na samar da 'ya'ya masu tarbiyya don tabbatar da abin da yake tattare a cikin wannan aya mai girma allah wanda ya ɗaukaka ya ambaci abubuwa da yawa a ciki to da iya sanin cewa idan mutum yana rayuwa irin ta dabbanci da baya iya bambanta abin kirki da kuma na banza to ba zai kasance mai tarbiya ba har abada balle wanda za a yi koyi da shi a cikin al'umma wanda yanzu shine ƙalubale da wannan al'umma ta mu take fuskanta tun daga kan ɗaiɗaiku zuwa al'ummomi daban-daban na wannan ƙasa da kuma sassan duniya da dama za ka ga mutum yana da hankali ga hakikani na ganin ido amma zai ga a sha ya kasa hanawa zai ga ba a aikata kyakkyawan abu ba bale umarni da aikata shi wannan yana cikin rashin tarbiya cikakka ka san abin da a ka kasa umarni da aikata ka san abin da a sha ana aikatawa ka kasa hani daga a tsaro daga barin aikata shi ko muna da wasu hanyoyi da za mu iya samar da al'umma ta gari mai kuma ladabi da tarbiyya eh lalle akwai duba ga irin yadda kalmar tarbiyya take da faɗi da yawa yana da wuya sosai a ƙayyade mata mataimakan da za su iya ruwa kuma su yi tsaki wajen samar da ita idan aka yi magana akan tarbiyya abu ne wanda agamamme tarbiyya ta hali tarbiyya ta aiki tarbiya ta magana tarbiya zamantakewa tarbiya ta wuri zuwa wuri tarbiya ta ma bangaren abin da ya shaya hulɗa tsakanin mutum da mutum ko tsakanin ƙasa da ƙasa ko tsakanin hukuma da hukuma ko tsakanin ɗaiɗaikun jama'a wannan yana buƙata zuwa ga sai an san ya ma za a ƙulla hulɗa a kore yaudara a tabbatar da amana a kore dukkanin abin da zai sa wani ya zamo marashi tarbiya cikin magana ko aikinsa to duba da irin wannan faɗaɗuwa na kalmar tarbiyya za mu iya la'akari da muhimmancin da ke tattare a cikin tarbiyya mu kasa mataimaka wajen aiwatar da ita wato tarbiyyar kamar haka na farko daga cikin mataimaka da za su tabbatar da sun yi a haɓasa ko taka rawar gani domin al'umma ta kasance mai tarbiyya akwai iyaye iyaye su ne ginshikin farko na samar da tarbiyya a cikin kowane irin yanayi suka samu kansu a ciki abinda nake nufi a nan shine sau da yawa za ka ga mahaifa suna da 'ya'ya ɗaya biyu sai ka ga tunaninsu da hankalinsu da nazari nasu duka ya koma tun da 'ya'ya biyu ne suna iya ɗaukar nauyinsu da kuma tarbiyyarsu amma da 'ya'ya sun wuce ɗaya biyu uku hudu sai ka ji obama ko uwa suna iya cewa ai na hidda wani ko wanci zakka don ba su ɗaya allah ya bani ba da ga ya zaɓi wannan saboda shi ka kawo mai kuɗi don iya boy ne ko kuma shi ya iya sara suka ko shi ya iya fada ko shi ya iya ƙasƙastar da kai domin ya ciyar da uba ko uwa gaba wai ga tunani irin nashi saboda haka muka ambaci cewa a cikin kowane irin hali mahaifa suka samu kansu to dole ne su kula da tarbiyyar 'ya'yansu don su ne ginshiƙin farko a nan ina komawa ne zuwa ga wasu mahaifa da ke ƙoƙarin banzatar da wasu sassa daga cikin 'ya'yansu da ɗauko tsakaninsu da mahaifansu dalilin yake tasowa wannan ɗan bora ne wannan ɗan mowa wannan ɗan mai jikan mai kuɗi ne wannan mahaifin shi ko mahaifin mamarci talaka ne wannan ana tsammani ya zama basara ke nan gaba wannan kuma zai kare dan koli misali da makamantar ire-iren waɗanga dalilai da uba yakan dogara a kansu wajen bazatar da 'ya'ya to a cikin kowane hali allah ya wajabta ma uwaye kula da tarbiyyar 'ya'yansu ilmantar da yara yana daga cikin abin da allah ta'ala ya ɗora wa iyaye kuma ɗauke wannan nauyi wajibi ne a wajibin iyaye ne Allah wanda ya ɗaukaka ya ce cikin suratu tarif ya ku masu imani ku tsada kanunku da iyalanku ga barin shiga wata irin wuta wadda makamashin wannan wutar ita ce mutane da kuma falalan duwatsu da aka sassaka gumaka da su in aka karanta suratu tarif aya ta shida za a ga wannan tambaya anan ita ce shin mun kuwa ɗauke nauyin da ke kanmu na 'ya'yanmu tun wajen haihuwa samar da su bisa ga yanayi mai kyau, ilmantar da su da kai su makarantu wayanda an na addini da kuma zamani kula da hulɗarsu da abokansu na ciki da wajen gidaddajensu wannan duka yana cikin abin da muke tambaya a kan shi tambayar mu ta biyu ita ce mun ba su tarbiyyar da ta dace da kyawawa da koyarwar addininmu da kuma al'ada saboda addini ne gaba ga kowane uba mai imani da ya ɗora ɗanshi bisa ga turba ta musulunci idan ma ba musulmin ba ne to za ka ga addinin da yake biya to yana ƙoƙarin ɗabbaka kyawawan ɗabi'o'i domin yaron nan ya tashi mai kirki mai amfani ga al'ummarsa in muka yi duba ga suratul lukman da yadda lukman ah, Alhakim. Allah ya kara masa yarda amincin Allah ya tabbata a kansa da fara kiran ɗan shi da cewa ya bunai la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ashe hakkin ɗani ka koyar da shi wane ne shi don ya bauta masa ba tare da ya yi tarayya Allah subhanahu wata'ala da wani wajen bauta ba ka zo takan ka kai uba takan ki ke uwa yan uwansa ka gwada mashi wane ne baba wane ne mama wane ne yaya wane ne kani wace ce gwaggo wace ce inna wace ce ya duka, wace ce ya kumbo duka waɗannan ya san su don ya azama kowa ya aza shi bisa ga mahalli na girmamar da shi da kuma kiyaye haƙoƙin shi bayan wannan an ko muna fatar su kasance masu amfani da kasancewa jekadu na gari da za su wakilce mu bayan mutuwa wani tun duniya nan kahin ya mutu zai cire ɗanshi shi cikin zuciyar shi kuma ya nisantar da shi daga gare shi ya kore shi daga cikin tsatson shi ya bayyanar da cewa ne ko na mutu kada allah shi gama ni da shi ranar alkiyama ashe kuwa ba kai ne sadadin ɗan nan ya barkace ba anya ka yi tunanin ba shi haƙoƙin da allah ta'ala ya ɗora akan ka kafin kai mashi addu'a na kaucewa daga cikin 'ya'yanka ko zuriyarka wannan yana da kyau mu yi tunani da yadda za mu ansa waɗannan tambayoyi domin za su amfane mu kuma za mu zama abin tambaya wurin allah a kansu abu na biyu daga cikin abubuwan da za su taimaka domin tarbiyya ta ɗore a samu al'umma ta gari ita ce al'umma al'umma a nan <clears throat> muke fata gare su mana samun jama'ar da ke kewaye da mu da za su taimaka domin samar da ɗorewar tarbiyyar 'ya'yanmu mun san muna raye ne a cikin wani irin yanayi gurɓatacce wanda ya kasance tsakaninmu da 'yan uwanmu musulmi ne su ko ba musulmi ba makwabtanmu ɗan uwanmu ne na jini ko ba su bane ba kusan kowa nashi ne nashi kafin ka cewa ne ka yi kaza ga ɗanka ya daɗe da faɗa maka ɗanka ba mai kirki ba ne lokacin da ƙila yake ƙoƙarin aiwatar da ko gabatar da wani bayani na yaronka ko yarinyarka daga nan ne wata matsala za ta fara shiga har al'umma ta rinka ja da baya tana rahashewa wajen aiwatarwa da kuma tsawatarwa tsakanin 'ya'yan makwabta ko 'yan uwa ta bangaren taimaka musu da sama al'umma ta gari makwabta na cikin al'ummar da ya kamata su taimaka wajen dorewa ga tarbiyyar matasanmu mai wucewa ma cikin al'umma ko cikin unguwa ko cikin shiya zai ga wani abu wanda uba ko uwa ba su gan shi ba lokacin da yake gani za ka wani ya girgiza kai sai ka ji ya zagi Allah sai ka ji mutum ya ce kai wanga mugun zamani da muke ciki Allah ka tsarshe mu zagin Allah ne zamani ba mugu amma dai al'umma kan canza ubangiji zai kama al'umma da azabobi da musibu waɗanda idan suka kauce matafarkin Allah ƙarshe ma Allah zai dabalbala su ya halaka su ga baki ɗaya Allah na sai yana faɗi cikin suratul Isra yana cewa bismillahir rahmanir rahim idza aranna an nulika qaryatan amarna mutra fiha fa fasaqu fiha fa haqa alaiha alqawlu fa dammarnaha tadmira ya ku musulmi ya kamata mu ji tsoron Allah da wannan matsala wanda yana daga cikin horo da alkhairi da kuma hani daga abin kyama wanda rashin tarbiyya yanzu ya kawar da su domin kowa nashi yake da iko da shi kawai za ka in ka ce ma ɗan wane je makaranta ubanshi zai ce ka bar sa masa ido wannan yana daga cikin matakin rusa tarbiyyar 'ya'yan mutum cikin mu ko kuma shiyoyinmu saboda wata ɗabi'a da ta sace mu da muke wa kanmu lakabi da ita sa ido za ga mutum ya ce wani wala ka tsura ma yaran ga ido ba ka cishe su ba ka shashe su ban san abin da ka tsina na musu ba amma su haidu an ce sai ka buge su in ni ne sai ce to ni ba ma sa ido nake yi ba abin da nake yi sa jiki gaba ɗai zan ɗauki tsuma da bulala in bugi yaro ɗan makwabci na ko ya yi wata magana ce mummuna ko ya yi wani mugun aiki ne da bai kamata ba wanda ya saba mu addini da al'ada to yana daga cikin abin da na ɗauka wajibi na in canza ɗan nan ko ɗiyar nan sai dai uwa da uba su samin lakabi na 'yan sa'idu don sau tari za ka ji an ce to ku yi niyya ku ita kun san dai sa'idawa na nan an tsura muku ido an aza muku karan tsana ga unguwa babu wanda a ɗan banza sai ku lalatattu sai ta ta zagi alhali kuma gyara kayan ka ne ba zai kasance sauke mu raba ba yana daga cikin abin da zai taimaka mana bangare na tabbatar da tarbiyya shine hukuma kula da al'umma kare rayukansu dukiyarsu addininsu hankalinsu da ko mutuncin al'umma suna ɗaya daga cikin wajiban hukuma da ya waje ba a kanta a nan ina magana akan hukumomi tun daga sama na jihohi ne na ƙananan hukumomi har a zo ga ungunne irin mazaɓu wajibi ne bisa ga hukuma ta yi rawar gani domin tabbatar da tarbiyar al'umma alhamdulillah in aka yi man tambaya to ya za a yi kenan al'umma ta shigo ta yi tarbiyya alhali ba mu da ma'aikatar gyara tarbiyar matasa amma muna da ma'aikatar ci gaban matasa a lura da kyau babu wata hukuma ne da na sani wadda take da ma'aikatar gyara tarbiyyar matasa amma dai na san akwai cibiyoyi na gyaran ɗabi'a da tarbiyyar matasa to nan ina komawa ne da cewa lallai ya wajen bisa ga hukuma da ta kullo ta kuma aiwatar da kowane irin salo da zai taimaka don ciyar da al'umma gaba da kuma samar musu da yanayi mai kyau don gudanar da rayuwa mai amfani ga kansu da kuma sauran al'umma musamman matasa da su ne manyan gobe rufe wuraren shaye-shaye daba-daba da wuraren ayyuka a sha, ya zama dole a kan hukuma domin samar da al'umma mai tarbiyya da hangen nesa da za su taimaka ma masu tasowa don samun wakilci nagari gari abin koyi abin ban takaici ne za ka tarar duk inda ake shaye-shaye na matasa za ka isko daga muhammad sai ahmad sai muhammadu sunusi sai usmanu sai aqilu ba za ka samu an samu jacob da wani gadi ko wani cikuma ko wata naomi ba ya bishin ba da makamantarsa za ka tarar insha Allah ba za ka samu wani daga cikin matashi daga cikin matasa mai wani waɗannan sunaye da na fara ambato daga farko ba to wai ya ku yan uwana musulmi musamman matasa da muke magana akan tafiyar su ashe bai ko zama dole a cikin koho na nima fa? ashe bai zama dole a cikin kowane yanayi masu ruwa da tsaki musamman masu wakiltar al'umma da hukuma samar da wannan yanayi mai kyau ba a rufe wuraren sha dabobi wuraren ayyukan sha na sara suka inda aka laɓe har awa wuri suna za ka ji ana cewa a tahi washington ko a tahi california ko yau za a rabashe ne a london club night da makamantansu sai ka isko wanda ka tsara wannan strategic plan ko tsarin da za a aiwatar a wannan dare, wanda za a rabarbashe sai ka isko ma sai ya ƙara kiran sallah ko ba da ita masallacin unguwarsu sannan zai canza kama ya sauya siffa domin a je a yi da shi don kada a ce liman bai waye ba to kuma ta sa ido sosai akan wannan a lallai hukuma tana iya karyanta wajen samar da yanayi irin wannan sai dai fa ba nan gizo ke saƙa ba bibiyar waɗannan shiraruwa wajibi ne idan hukuma ta kullo da wani shiri na gyara rayuwa ko tarbiyyar matasa to kada a saki abin sagaga a tabbatar da wanda aka sa ko su special advisor ne akwai former uh, chairman ne ko president na biplas wanda shine special advisor ina kan hanya uh, nikadin yana bayanin matsayin ne guda uku na ƙarshe ce mai ba da shawara ga gwamna akan harkokin matasa to lalle hukuma ta yi hoɓɓasa wajen tsakulo wannan to amma fa a bibiyi abin mutuna da tsari na addinin musulunci allah ya ba mu tarihin annabi suleiman alaihi salam yana sa aljannu ayyuka irin noma nutso cikin tekuna don tsamo gwalagwalai da zinari da makamantansu amma idan annabi suleiman ya tsaya ya sa aljani aiki tare da ya san ba zai saba masa ba to annabi sulaimanu kuma zai yi tsaye sai an aiwatar da aikin kada ka wakilta mutum ka ce ka bashi wani abu da tura ke ce ma veto fawa ka ba shi yuka da nama zartarwa ta gaba ɗaya duk abin da ya kawo shi a ƙarshe a'a in ka ce wani i to ya ganka bayan ka ce ya yi ka bi shi ma'ana a samu wani a very sensitive monitoring in ka sa wannan ya kula da shi yau gobe ka sauya mai masu kula da shi don tabbatar da abin nan da ka nema a yi ya tabbatu waɗannan shirarwa ta lalle gwamnati ta hito da su mun sani amma abin da ya samu ka ce abi shine don kaucewa ko kuma karkatar da su waɗannan shirarwa zuwa ga wata biyan manufa ko bukata ta daban wannan na iya samuwa ta hanyar ƙara kula da gina makarantu saboda yawan ƙaruwar al'umma samar da ayyukan yi da kuma ƙara kullewa da ayyukan ci gaban ƙasa don samun ɗorewar rayuwa mai amfani ga waɗanda aka yi abin domin su ina sa ran wannan sako insha Allah ya isa inda ya kamata abu na hudu wanda zai taimaka ga ci gaban tarbiyyar matasa shine abokai a nan abokai na ɗaya daga cikin ginshikin da ake lura da su wajen samun nasara da kuma samar da al'umma mai tarbiyya domin hali yana sata hali mu lura da kyau idan kana zuwa masallaci satinin za ka yi abokin zama tun da wurin alwala zama cikin masallaci in kana azumin attanin da alhamis za ka ga aboki mai irin aikinka ya rabe ka haka nan idan kasuwa kake zuwa misali shi mai zuwa kasuwa ɓarawo ne za ka shi ma ka sa hannu ko ya sa hannu ɗayan aboki sun sa hannu cikin aljihu ɗaya lokacin da guda zai ɗauko sai guda ya dubai suna dibi juna da aka ga kowanne su ya kashe ido in ya ɗauko sai ya ƙale shi sai ya bi shi sai ce to wadin muni saboda ko da ya sa hannu shi ma ya attempt na sa hannu to ku sai a kashe kwana don raba idan kana zaune da mutum mai yawan magana ko mai kawai sai ka zama mai yawan magana idan kana zaune da mutum mai yawan tsafta ƙazantarka ba za ta bari ka raɗe shi ba sai ka yi wankan dole don kada a ganka tare da shi a ce wani ne abokinka ji yadda yake amma kai ji yadda kake yi ƙazan shi nake magana da hali yana satar hali lalle haka ne babu mamaki mutum na iya kasancewa mai kyawawan halaye amma saboda rabuwa da miyagun abokai zama ko hulɗa da su sai ka same shi halayensa sun sauya daga abin da ake zaton shi da shi na alkhairi na gari zuwa akasin haka manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam mutum yana bisa ga halin abokin shi saboda haka kowane guda daga cikin ku ya tabbatar da ya zaɓi abokin hulɗarsa ana nuna min saura minti biyu kawai larabawa suna cewa an almar'i la tas'al fa absir qarinahu wa kullu qarinin bil muqarrani ya qatali idan kana son gano halin mutum kakkacewa da ni a halinka zai ce ni wala na kware yake ka sani ina sallah ina azumi ban sata ba hawan maza ban zaina ban giya ban yan shaye-shaye ban taba kashe kowa ba ba ta faɗa da ni wuri kaza ba sai ka ya ɓoye miyagun ayyukansa in ji kamar na ana kuwa ana a tare a tare sai ni ji kawo ko cikin gida jim ko ba kai na ba da ce sai dai yan kwallo za ta to kwallo aka kare ko na dare aka biyo ka kawo cikin gida in kana son sanin halin wani to tambayi abokin shi za ka tabbatar da wane ne shi to ya waje ba musan da waye da waye sokoto akwai bidiri sai ku zo mu kalla ga yan bishan da yan bifilas sun zamo tagulla ci gaba na al'umma